Allah zai ba mu dama mu yi kuma wannan darasi na musamman akan mahadi alaƙa da ke tsakanin su shine al'ummar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ba ta da kishirwa ko yunwar dalilai daga taskar koyarwa ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallama akan makomar al'ummar a nan kusa ko a nesa dangane da abubuwa masu kyau da abubuwa na fitintinu waɗanda za su samu al'ummar hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama gamsassu sun wayar da kanmu dangane da ɗaya daga cikin manya-manyan fitintunu da za su samu wannan al'umma ita ce fitinar dujal haka kuma hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a ɗaya gefen sun wayar da kan al'ummar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama dangane da waɗansu abubuwa su kuma masu sa albishir masu faranta rai dangane da makomar al'ummar annabi din sallallahu alaihi wasallama a yayin da mutum ya shantake ya ga abubuwa masu daɗi da mutane suke ta fama a kansu dangane da neman duniya da samunta da kuma yadda mutane ke kokari kan addini da fahimtarsa to sai rinka jin tsoro kuma ya tsoratar da waɗansu 'yan uwansa dangane da fitinar da take zuwa da za ta shafi rayuwa kuma ta shafi addini ita ce fitinar dujan amma a yayin da kuma mutum ke ganin matsaloli da suka sha kan wannan al'umma wanda ta yiwu tun daga kan bayan barin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kan ƙasa ya koma ƙarƙashinta al'ummarsa ta ga abubuwa da yawa na fitintunu da jarabawa amma ta yi mutum ya iya cewa zamanin da muke cikin nan al'ummar annabi sallallahu alaihi ba ta taba kaiwa wani lokacin da ta kasa gane gaba da bayanta in ka hada ta a dunkule al'ummar ta zama tana cikin hali na niyarsu kuma aka yi ta a kanta daga kowane bangare tana da ƙarfi ta fuskan yawan lambobi kaɗai amma ba ta da ƙarfi a siyasance ba ta da ƙarfi a tattalin arziki ba ta da ƙarfi a ƙarfin soji ba ta da ƙarfi a yadda za ta iya gudanar da kanta ballantana ta gudanar da sauran duniya duk da matsaloli da al'umma ta sha a baya amma duk a lokacin za ka samu al'umman manzan Allah sallallahu tuna da wani mutum ɗaya da idan ya ce kule kowa zai ce can kuma ta yiwu tana da wata kiyada siyasiyya muwahada tana da tana da wani jagoranci a siyasance da za a ce kowa in matsala ta faru ga wanda zai ce ga mafita amma zuwa al'ummar musulmi gaba ɗaya ba sa da shi sai zo muna cikin wani hali da kowa ya kasa gane shin wai mecece asalin mafita ne kan ga wannan al'umma a yanzu to idan ka tuna da wannan sai ka tuna da akwai lokacin da wannan matsala za ta wanye akwai lokacin da wannan damuwa za ta kwaranye shine labaran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam dangane da bayyanan mahadi ana fahimta wannan shine amfanin wannan darasin idan muka ji tsoro akan fitinar dujal sai kuma mu yi albishir wa juna dangane da bayyanan mahadi jikan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam jama'a an fahimta don haka me yasa muka zaɓi wannan darasi dalilai ne guda uku dalili na farko shine mu ƙara wa kanmu sani da ilimi da karantarwa da fahimtarwa dangane da wato koyarwa ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallama akan wannan al'amarin wanda ɗaya yake daga cikin ashratu sa'atin kubra manya-manyan alamomin tashin kiyama annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana a hadisai cewa an zo karshen zamani akwai manya-manyan al'amura da in suka faru to alama ce ta cewa duniya ta zo karshe amma duniyar nan da ɗai ba za ta ƙare ba sai an yi su to yana da kyau kowane musulmi ya zama yana da wayewa ya san su to ɗaya daga cikin manufar wannan darasin shine wayar da kan ƴan uwanmu da mu wayar wa kanmu mu wayar wa wato da kanmu akan gane mai annabin musallallahu alaihi wasallama ya tanadar dangane da wannan matsala ta wato mahadi domin saboda mu zama muna da wayewa a addini manufa ta biyu ta shirya wannan darasi shine domin ya zama albishir ne ga al'umma manzon Allah sallallahu alaihi akan halin da muke ciki akwai lokacin da ko da mu muna kan ƙasa ko bayan mu waɗanda za su zo a bayan mu dai tabbas wannan wahala ba za ta dawo ba akwai lokacin da za a samu sauki akwai lokacin da Allah zai kawo wannan al'umma girma da ɗaukaka da daraja da za ta zama ta sha kan kowane civilization kuma kowa sai dai ya kalle ta cikin girmamawa kuma sai ya zama ba wanda yake da ɗaukaka a duniya sai mumini wannan lokaci yana zuwa shine lokacin da mahadi zai zo don muna da bukatar sanin wannan alal aqalli ya zo mana tasliya da bishara sannan dalili na uku shine saboda mu rabe tsakanin zare da abawa mu tsince tsakuwa daga cikin aya wane ne mahadin gaske wane ne kuma mahadi na bogi saboda mahadi mahadi suna nan da yawa kowa da irin nasa mahadin to sai mu ji wanne ne irin na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma al'ummarsa jama'a an fahimta sannan abu na gaba shine a cikin wannan darasi za mu yi kokarin wato fayyace matsaloli guda bakwai na farko za mu kokarin jin wane ne mahadi na biyu za mu ji me manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya tanadar ya faɗa dangane da mahadi na uku menene zai jawo fitowar mahadi da bayyanarsa na hudu yaya mahadi yake yaya kamanninsa yake na biyar a ina zai fito kuma ina da ina zai je sannan na shidda yaya ƙarfin hukunci da mulkinsa da siyasarsa yake kuma zai kai zuwa yaushe yana mulki sannan na bakwai na ƙarshe shine bambanci tsakanin mahadin gaske da mahadin bogi don haka kamar yadda muka ce gaba ta farko ita ce wane ne mahadi wannan mahdi din wani bawan Allah ne da zai zo a ƙarshen zamani in ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sunansa Muhammad ɗan Abdullahi kuma zai fito ne daga tsatson Alhassan Ɗan na Fatima da Sayyidina Ali ibn Abi Talib jikan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ana fahimta ko kuma zai fito ne a matsayin bawan Allah nagartacce mai ƙoƙarin biyayya ga Allah maɗaukacin sarki kuma mai bin tafarkin sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam zai bayyana ne ba a matsayin mai mulki ba amma daga baya sai Allah ya bashi mulki kuma ya ɗura ƙaunarsa a cikin zukatan dukkan muminan duniya su dukkan musulman duniya su ƙaunace shi su masa mubaya'a su masa biyayya sai ya samu ƙarfi daga ubangijin da ya naɗa shi sannan ya samu ƙarfi a siyasance saboda goyon baya da al'ummar duniya gaba ɗaya za su masa shi ba zai jagoranci wani gari ne ko wata ƙasa ko wani yanki ba zai jagoranci dukkan duniya ne gaba ɗaya kuma dukkan musulmin duniya za su zama ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce a cikin hadisin Abdullahi ibn Mas'ud kamar da imamu Tirmidhi ya Yarwaito da Abu Dawud yake cewa inda a ce duniyar nan za ta kare ta yanda tsora rana ɗaya ne kaɗai a ce duniya ta tashi ba a yi mahadi ba ya ce sai Allah ya tsawaita wannan rana ɗayan mahadi ya bayyana a cikin al'ummata kuma wannan mahadi ɗin zai zo sunansa irin sunana sunan mahaifinsa irin sunan mahaifina jama'a an fahimta ka magana ba ta wasa ba ce magana ce daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam aqidar ahlus sunna wal jama'a shine sun yi ittifaki akan cewa labarin mahadi gaskiya ne kuma hakika mahadi zai bayyana kuma mahadi bai riga ya bayyana ba jama'a an fahimta hadisai waɗanda suka zo daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam imamu ne ce sun kai haddu tawatur dangane da labarai akan mahadi sahabban da suka ruwaito hadisai dangane da mahadi sahabbai ne da sun fi ashirin kaɗan daga cikinsu an ruwaito daga ali ibn abi talib abdullahi ibnu abbas abdullahi ibnu umar talha ibn ubaidillah abdullahi ibnu mas'ud abu huraira anas ibnu malik abu sa'id al-khudri matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ummu habiba da ummu salama goma kenan daga cikin da yawa na sahabbai waɗanda suka ruwaito hadisai kan bayyanan mahadi sannan malaman hadisi waɗanda suka tattaro hadisan suna da yawa ko waɗansu hadisai da suke ishara ga haka a cikin sahihu muslim akwai kuma hadisai cikin sunanu abi dawud sunanu tirmidhi ibn majah البزار يا ya rawaito imam al-hakim ya rawaito رويتو ابو ya rawaito abu رويتو al ديوا ya rawaito da daga cikin dai malaman hadisi sun tattaro waɗannan hadisai waɗanda malamai suka ce sun kai ma tawatiri zaka dai labarin magana akan mahadi labari ne na gaskiya ba labari bane na tatsuniya jama'a na fahimta zaka mun dai jiwa ne ne mahadi to bari mu ji me wannan Allah sallallahu alaihi yace ya ce amma kaɗan daga ciki don ba zai yi mu yi gaba ɗaya ba na farko shine hadisin da imamu muslim ya ruwaito daga jabir dan abdullah Allah ya ƙara yarda a gare shi yake cewa yushiku ahlul iraki Allah yujba ilaihim kafizun wala dirham aina za ka ya يا kala min min من قبل العجم يمنعون za. ثم قال يوشك أهل الشام ألا يجب إليهم دينار ولا مدي قلنا من أين ذاك قال من قبل الروم jabir ɗan abdullahi ya ce wata rana manzan allah sallallahu alaihi wasallam muna wurinsa sai ke cewa lokaci ya kusa da zai zo wanda mutanen iraki za su shiga cikin wani hali na kakanikayi yadda ƙasar iraki za a kewaye ta a mata ƙawanya sojoji da dakaru daga ƙasashen waje za zo su mata ƙawanya ta yanda abinci ba za su samu wadatacce da zai shiga cikinsu ba sannan kuɗi zai yi ƙaranci a tsakaninsu za a karya tattalin arzikinsu sai suka ce da manzan Allah ta salama su waye za su yi wa ƙasar iraki haka annabi sallallahu alaihi ya ce waɗansu ne daga cikin ajamawa da yake cewa an yi kusa kuma a kai lokacin da ai kun san iraki kan haka ne ko yace an yi kusa kuma a zo lokacin da kasar sham ita ma za ta fada hannun abokan gaba ta yadda abinci da kuɗi zai yi karanci a cikinsu rayuwa za ta yi kunci ana cikin wahala kasar sham ita ce kasar siriya da waɗanda suke makwabtakanta a yanzu waɗannan labarai in ji manzon Allah ne sallallahu kai ka ce yana magana akan halin da muke ciki yanzu ne ba dole bane ya zama yanzu ne amma dai manzon Allah sallallahu alaihi ya ce lokaci na zuwa wanda ƙasar Iraki za ta shiga hannun abokan gaba Ƙasar Sham Siriya kenan da yankinta za su shiga hannun abokan gaba ana fahimta sai annabi sallallahu alaihi wasallama sai shiru an jima sai ci gaba da cewa sai ce amma akwai sauki yana zuwa sai ke cewa ya kunu fi akhiri ummati khalifa ya ce a ƙarshen al'ummata za a samu lokacin da wani khalifa zai bayyana yuhsil mala hasiyan wanda dukiya za ta zama tana hannunsa shi kuma zai watsa dukiya ya raba arziki kowa ya samu la ya'udduhu addan zai rinka raba kuɗi ba tare da ma an kirga nawa aka baka ba za a yi arzikin da waɗannan ƙasashen za su kubuta sannan ya kubutar da sauran ƙasashen musulmi da suke hannun abokan gaba sannan dukan wuraren ibada da suke hannu na abokan gaba za a kai lokacin da duk zai yanta su sai ya zama musulmi sun samu sakat addinin musulunci ya samu cikakken yanci musulmi kuma sun samu lokacin da za su sarara su ma su samu ɗaukaka a duniya wannan hadisi ai abin albishir ne a gare mu hadisi na gaba hadisin abu sa'id al-khudri yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi ya ce ya kuruju fi akhiri ummati al-mahdi yace a ƙarshen al'umma ta za a samu mahdi zai bayyana yasihi Allahu al wanda a ƙarƙashin sa Allah madaukakin sarki zai shayar da mutane ruwa na wadata tukurijul ardu nabataha Allah zai sa ƙasa za ta fitar da tsiranta a samu isasshen abinci wa yu'til mala hahan zai rinka raba dukiya ba tare da nuna bambanci ba kowa zai samu wa takturul mashiya sannan za a samu dabbobi da nama isasshe wato azzamul umma sannan al'umma za ta yi karfi al'umman musulmi ya inshu sab'an aw samaniya zai zauna tsawon shekara bakwai ko takwas yana mulki amma tsakanin wannan lokaci dukkan damuwar musulmi da kasashensu Allah zai kwaranye a ƙarƙashin hannunsa kuna hadisi al-imamul hakim ya ruwaito kuma ya inganta shi kuma Imam zahabi ya masa muwafaka akan haka shi abu sai kuma ya sake ruwaitowa wannan riwayar ita kuma a cikin muslim na imamu ahmad manzon Allah ta ya ce ubashirukum bil mahdi ina muku bishara ku al'umma ta da cewa mahdi zai bayyana yub'athu ala ikhtilafin minan nas wa zalazil za a tayar da shi ne lokacin da mutane suna cikin sabani lokacin da ake cikin samun matsaloli da girgizan ƙasa fayamla'ul arda fisban wa adla zai zai cika ƙasa da adalci kama muli'at jauran wa zulma bayan ƙasa ta cika da zalunci da mulkin danniya shi kuma zai cika bayan ƙasa da adalci da daidaito yarda anhu sakanu sama'i wa sakinul ard mutanen da ke sama da na ƙasa gaba kowa za su yarda da hukuncinsa ya qasimul mala sihahan zai yi ta raba arziki ba tare da nuna bambanci da ɓangaranci ba kowa zai samu ya ci gaba da cewa wa yamlaku quluba ummati muhammadin sallallahu alaihi wa sallama adlahu Allah zai cika zukatan al'ummar annabi sallallahu alaihi sallama da adalcinsa hatta ya'mura munadiyan har a kai lokacin da zai yi umarni wa mai kira ya yi shela a cikin al'umma fayunadi sai ya kira ya ce ya ku al'umma mallahu fi malin haja wake bukatar kuɗi fama ya kumu minan nasi illa rajul duk mutane sun wadata sai mutum ɗaya ne zai tashi ce ni ina son kuɗi wani ya ce in mm, halashi ne fayakulu lahu fayakul iti saddan sai ce da shi je ka wajen trejara ka je ka ce a baka kuɗi fa kullahu innal mahdi ya'muruka an tutiya ni malan sai ce ka je ka ce da shi in ji shugaba almahdi ya ce ka ban kuɗi fa ya ƙulu lahu uhsu sai ce da shi kamfata da kanka ɗiba iya bukatar ka hatta iza hajazahu wa abrazahu har sai ya ɗebi iya abin da yake bukata ya keɓe zai kwasa nadima sai na dama kuma sai ce kuntu kuntu adsha ummati muhammadin naftan yanzu wai ni na fi kowa kwaɗayi kenan a cikin al'umma manzan Allah kowa ya yi shiru sai ni ne kaɗai zan tashi a wa'ajiza an ni ma wasi ahu su yanzu abunda suka ji ya wadace su ni ban wadatu kamar haka ba qala fa yarudduhu sai ya mayar da kuɗin wajen treasurer ya ce a mayar da kuɗin nan bana bukata fala yuqbalu minhu to ba za a karba ba fa yuqalu lahu sai a ce da shi inna la na'kulu shay'an a'tayna duk kuɗin nan nawa muna bukatan wanda zai karɓa ne mu rasa mai karɓa to ka duk abin da aka karɓa ba ma dawo da shi je ka kawai ka je ka kashe ai sai ka kashe kuɗin nan tun da ka karɓa sai ka ci su ba ya kunu ka zalika sab'a sinin haka za a yi ta yi sai an shekara bakwai au samani sinin ko shekara takwas au a sinin au tis'a sinin ko shekara tara thumma la khayra fil aishi dahu. daga nan kuma sai duniya sai su sake lalacewa ba za a samu alheri ba an fahimta lokacin da kuma rayuwarsu za ta kare ke nan a sake shiga wata jarabawar hadisi na gaba daga ali ibn abi talib wanda imamu ahmad ya ruwaito a cikin musnad Allah ya kara yarda gare shi Allah ya kara rahama ga imamu ahmad ali ibn abi talib yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al-mahdi minna ahlal bait yace mahadi daga cikin mu mu ahlul baiti zai fito bi ma'ana daga tsakon zuriyata yuslihu Allah fi laila Allah zai kimtsa shi ya zama ya daidaita da yanda zai iya shugabanci a dare daya da ba shugaba bane yana kuma kokarin wato hana kansa bayyana haka kawai amma in Allah ya ce sai ya yi dole sai ya yi baya son shugabanci baya son khalifanci amma kawai sai mutane su masa mu bayan a su ce kai ne sai duk duniya su ce sai kayi dole kuma sai ya bayyana sai Allah ya kinta masa sai ya ji zai iya a cikin dare ɗaya kawai washe gari sai tashi a matsayin shugaba na gaba ɗaya hadisi na gaba hadisin ummu salama wanda imamu abu dawud ya ruwaito take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce al-mahdi min ikrati min waladi fatima yace mahadi daga cikin zuriya ta zai bayyana kuma daga cikin 'ya'yan 'yata na na fatima baka dai mahadi yana daga cikin mai ahlul baiti yana daga cikin layin silsilan jikokin Manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam hadisi na gaba daga Jabir ɗan Abdullahi yake cewa Manzan Allah sallallahu alaihi wa ya ce Yanzu isa ibn maryam fa yaqulu amiruhum fa mahdi annabi isa dan maryama zai sauko sai shugaban musulmi a lokacin wanda shine mahdi zai ce ta'ala salli bina zo ka ja mu sallah sallar asuba fa yaqulu la inna ba'dahum amiru ba ba'dahum amiru ba'd sai ce a'a ba zan ja sallah ba ai mutane shugabansu daga cikinsu yake don aka kai da kake cikinsu kai ka ja kuma don kai aka ta da ikama don aka kai ka ja sallah dama annabi sallallahu alaihi wasallam ya bamu labari cewa lokacin da ake cikin tsanani na yakin dujar yakin yahudawa to musulmi sun taru duka a baitul maqdis shi kuma shine shugabansu a lokacin mahadi sai Allah ya sa ƙarshen dujal ya zo lokacin kuma annabi isa ɗan maryama shi zai kashe shi sai ya sauko mala'iku za su ɗauko shi guda biyu yana rike da fuka-fukansu su sauko da shi sai ya sauka kan manarar masallaci kawai sai ya dirko sai mutane su gan shi kuma kowa sai ya gane shi sai a yi kabbara lokacin kuma an ta da ikama kenan ta sallar asuba za a yi sallah a fita a je jihadi yana dirka sai a gane shi ko mutane su yi kabbara sai a ce gashi ne shi zai jagorance mu sai mahadi har yana gaba sai ya jawo baya ya ce wuce mara ya isa dan maryama sai ce a'a don kai aka ja don kai aka tada iqama aka kai zaka ja sai ya shiga cikin sahu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan takrimatullahi hadhihi al-umma daukakar Allah ce ga wannan al'umma a ce annabin Allah annabi Isa dan Maryama ɗaya daga cikin al'ummata talakawa na shi zai ja shi sallah ya ce wannan ai ɗaukaka ce ga al'ummata ko da mahadin nan ba sahabi ne ba tabi'i ba ne ba wani ba ne wani ne kawai wanda Allah zai fito da shi yana da kaskantar da kansa da tawalu'unsa da daidaitonsa kan bin hanyar tafarkin kakansa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shikenan kuma Allah ya ɗaukake shi mutane su ƙaunace shi sannan har ya zama ya yi limanci wa annabi Isa ɗan Maryam alaihi salam jama'a an fahimta hadisi na gaba hadisi na bakwai daga abdullahi dan mas'ud shine hadisin da muka karanta a farko annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ko da duniya laulam yabqa min ad-dunya illa yawmul la tawwala Allahu dhalika al-yawm inda za a ce a duniya ba abin da ya rage saura kwana ɗaya a tashin kiyama da sai Allah ya ja wannan kwana ɗaya ya yi tsayi hatta ya ba'ata fihi rajulan har sai Allah ya fitar da wani mutum wanda wannan mutumin minni au min ahli baiti daga tsatsona yake yuwafi usmuhu ismi wanda sunansa yayi daidai da sunana wasmu abihi isma abi sunan mahaifinsa daidai da sunan mahaifina hadisi na gaba na takwas daga jabir ibn samura yake ce da kaltu ma'a abi ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fa sami'tuhu yaqul yace da ni da babana samura ibn jundub mun shiga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai naji annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa inna hadha amra la yanqadi hatta yamdi fihi mutna ashara khalifan 12 khalifatan yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai na je na cewa wannan al'amari na wannan al'umma ba zai kare ba har sai Allah ya tayar da khalifofi guda goma sha biyu daga cikin ta kullu daga cikin ta qala thumma takallama bi kalamin khafi alai sai faɗi ta magana wanda ni ban ji ba in ji Jabir fa qultu li abi ma qal menene yace ne kan a na wanda ban ji ba sai ce kulluhum min quraish yace yana cewa ne dukkan guda sha biyun nan daga cikin quraishawa ne wannan imamu muslim ya rawaito kaji hadisi ne gangariya cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce alkawarin Allah ne To a cikin wannan al'umma sai Allah ya fitar wa al'ummar khalifa daga cikin jikokin daga cikin quraishawa waɗanda za su zama za su jagoranci mutane akan adalci da sunnan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma su share wa mutane hawayensu a cikin zamuna daban-daban a cikin wannan al'umma kafin dai duniya ta ƙare to wani zai ce cap khalifa guda nawa guda sha biyu to ai shi a masana da guda sha biyu to sai mu ji waɗannan su ne nasu su ne namu ko namu su ne nasu ko kowa da nasa ibnu kathir Allah ya mata rahama a cikin tafsirinsa yake cewa wa hadal hadithu fihi dilalatu ala annahu la budda min wujudi 12 khalifa yace wannan hadisi ya nuna cewa tabbas sai an samu khalifofi guda sha biyu adilan wanda suke da adalci wa laysu hum bi a'immati shi'a al-ithna ashar kar ku dauka su ne shugabannin shi'a imamai guda goma nan waɗancan daban waɗannan dabai fa inna kathiran min ulaika lam yakun ilaihim min al-amri shay saboda da yawa daga cikin a'imman shi'a ba su rike wani abu na shugabanci ba waɗannan kuwa fa amma ha'ula'i fa innahum yakununa min quraish waɗannan za su zama qurayshawa ne yaluna fa ya'dilun za su yi shugabanci kuma za su yi adalci za su zama khalifa waɗancan a ko ba duka bane khalifofi za mu zo mu ji za ku in mun zo magana akan shi'a da irin mahadinsu za ku ji su wane ne shugabannin shi'a wanda ake ce musu a imman su guda goma sha biyu ba su ne annabi sassalama yake faɗa ba jama'a an fahimta hadisi na tara hadisin ummu salama matar manzan Allah sallallahu alaihi sallama take cewa za a samu lokacin da za a yi saɓani da yawa duniya za ta rikice har a zo a yi ta rigima akan wa zai zama khalifa 'ya'yan khalifa waɗanda wanda yana son mulki wanda yana son mulki wanda za su yi ta faɗa a tsakaninsu suna ta rigima ana cikin wannan sai Allah maɗaukakin sarki sai ya tayar da wani wanda zai zama shi ne zai zama raba gardama shi ne wa kenan shi ne mahadi wannan bawan Allah zai zai ɗaukaka addinin musulunci fa yaqsimul mala zai raba arziki wa ya'malu fil nasi bi sunnati nabiyihim sallallahu alaihi wasallam kuma zai yi aiki wa mutane ne da sunnar annabi sallallahu alaihi sallama wa yulkil islam bi jiranihi kuma zai tsora musulunci akan wuyansa bimana musulunci zai zama yayi karfin da wato an dasa shi akan wato harsashi ai akan tubali mai karfi ta yanda babu wanda yake iya rena addinin musulunci fa yalbasu sab'a sinina thumma yutawaffa zai zauna har shekara bakwai sannan sai ya rasu wa yusalli alaihi almuslimun kuma musulmi su masa sallah kaga manzon Allah ya kawo labarinsa har zuwa karshe kenan har zuwa mutuwarsa jama'a an fahimta wannan kaɗan kenan daga cikin hadisai daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dangane da mahadi ana fahimta to kamar yadda muka ji a cikin wannan kun dai ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce mana shi daga jikokin manzan Allah ne sallallahu sallama kuma daga cikin tsatson alhassan ne aina na fatima tana da alhassan tana da wa alhussein dukansu jikokin manzan Allah ne sallallahu alaihi sallama kuma dukansu sahabbai ne kuma dukansu shugabanni ne amma wannan alhassan din daga karkashinsa ne za a samu wato mahadi daga karkashin 'ya'yansa jikokinsa kun san su zo sun yi zuriya duka bangaren su sun yi zuriya kuma zuriyan nan suna nan har yanzu amma ba dole ba ne a iya gane su amma su suna sanin kansu waɗanda suke na gaskiya ba sa tutiya da hakan kuma ba sa bayyana wa mutane ana fahimta galibin jikokin manzan Allah ta salama na gaskiya ba sa tutiya su rinka faɗa wa mutane saboda galibin waɗanda suke tutiya a haka na bizali ta uluwan fil ardi wa fasada iyadan billah da yawa daga cikinsu suna neman ɗaukaka ne waɗansu kuma da yawa daga cikin su ƙarya ne duk wanda zaka je yana neman bayyanawa saboda a bashi tabarruki a bashi kaza a bashi kaza duk da cewa kakansu baya cin sadaka su ma an haramta musu cin sadaka amma waɗannan komi za a basu kuma za su iya handama akwai su a ƙasashe da yawa za ka yi samun su har a cikin bakar fata ba wani sai zo ga wurtace sai yi miƙa sai ce maka shi jikan annabi ne da ta cin kuɗin mutane musamman in kana garuruwan da bidi'a ta yi katutu wallahi sai wani ya bayyana tsakiyar unguwa a zo a yi layi ana ta tara masa kuɗi wai jikan annabi Allah ya kyauta amma kamar yadda na faɗa muku su laraba suna da kiyaye wato su da kuma nasabarsu shi yasa in ka samu mutum in daga cikin ahlul baiti ne zaka samu har chat ɗin wato kakanninsa da bishiyar da ta kai har zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam zai iya nuna maka na taɓa ba da labari cewa wani abun mamaki ya faru da ni lokacin da na je madina ina aji ɗaya sai a cikin azumi sai na je muka shiga itikafi ina ɗalibi sai muka zauna a almasjidul haram muka yi itikafi da wani yaro yana ɗaya daga cikin mafi nutsuwan matasa da na taɓa ganin su a rayuwata mun yi zama da shi muka yi karatu alkur'ani har muka yi sauka muka rika yin sallah tare muna abubuwa kuma bai da kyama wani abu ko kaɗan na cewa ni bakar fata ne kowa ne muna mudarasa na ilimi da shi abubuwa sai da muka gama sai zo shi zai riga ni fita sai ke ce da ni da Allah za mu yi sallama na godiya mu yafe wa juna kaza kaza sai ce akwai wani abu da zan gaya maka amma abin da sa zan gaya maka kawai saboda kusancin da muka yi da kai kuma saboda kar ya zama na ɓoye ban gaya maka ba ni ji kan manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam sai nuna mun sai ce mun ni dan wani ne dan wani dan wani na ga wannan yace mun kaza kaza amma gaskiya yana wahala in iya faɗa amma na ga kusancin mu da kai ne har yasa ne nayi kwalla nace masa to ai baka kyauta mun ba saboda da ka ga mun matsayinka in baka haƙƙinka da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace mu ku. da ni zan rika ɗebo maka ruwa ina maka hidima da in kana tafiya sai dai rike maka takalmi manzon Allah ya ce mu girmama su yace ai saboda kar in masa hakan yasa bai faɗa ba yace inda ba don zamu rubu ba zan gaya maka ba to kaga na gaskiyan kenan daga nan ya bace har yau ma ban sake gani shi ba labari lokacin ma babu waya ballan tana kace zan karbi sa wani yace in bashi ya je ziyara Allah ya kyauta don haka gaba ta gaba ita ce me zai jawo bayyanarta da zai jawo bayyanarta shine al'umma ce za ta bukace shi zai zama al'umma tana bukatar khalifanci khalifanci shine da zai zama al'umma gaba ɗaya tana ƙarƙashin shugaba guda ɗaya wanda kuma zai jagoranci mutane akan tsari irin na jagoranci na musulunci kuma zai zama ba shugaban wata ƙasa guda ɗaya ba ce shugaba ne na al'ummar musulmi gaba ɗaya al'umman musulmi gaba ɗaya inna hadhihi ummatukum ummatan wahida wannan kasashe da kabilu duka don mu gane juna ne amma ba su ne za su yi kishin kasa kaza a'a kishin addini da kishin ɗan uwanka musulmi a ko ina suke sai zama ba bambanci tsakanin bakar fata da farar fata tsakanin ɗan afirka da ɗan asia da ɗan europe da ɗan ko ina gaba ɗaya dai kai musulmi ne to gaba ɗayan ku al'umma ɗaya ne kuma ƙasar ku ɗaya ce sunan ƙasar ku islam jama'a an fahimta to khalifa da zai wanda zai zama shugaba na irin wannan gaba daya shi ake cewa khalifa to malam Muhammad Nasiruddin Al-Albani Allah ya masa rahama yake cewa shi yana fahimta daga hadisan mahadi suna nuna cewa lallai za a samu khilafa za ta dawo kafin bayyanan mahadi zai zama musulmi ba ta cikin kara zube amma suna da tsananin bukatar wanda zai ƙara daidaita saitinsu suna da bukatar wanda zai ƙara tabbatar da tsarin adalci irin na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam akwai matsaloli amma dai akwai shugaba da dukkan musulmi ke sauraro yace wannan zai zama shimfiɗa ne ga shi asalin mahadi wannan shine fahimtar malam albani Allah ya ji kansa da gafara sannan kuma ya zo zai shugabanci duniya ne gaba ɗaya. kamar yadda imam kamar yadda al-imam mujahid yake cewa Allah ya masa rahama yake cewa mutane hudu sun yi mulkin duniya gaba ɗaya. musulmi biyu da kafirai biyu kafirai biyu sune na marudu wanda ya mulki lokacin annabi ibrahim alayhi salam wanda ya gawurta a mulki har yake cewa annabi ibrahim ana ufi wa umi ya ce waye ubangijin nan naka da kake ta magana akan abin shi ya ce ubangiji na shine mai rayarwa da kashewa ya ce ni ma ina yi aiki ni dai wannan ne ni ma ubangiji ne ni ma ina haka annabi ibrahim da ya ga wawa ne sai ce masa to ni nawa ubangijin shine mai fitar da rana daga gabas ya fatar da ita a yamma to kai kuma gobe ya eh kaɗan canza mana abu sai fito daga can ka buhi tallabi kafar to wannan na marubin ya mulkin duniya gaba ɗaya ba mulkin wani gari kaɗai ba don mulkinsa ya fi karfin wannan irin mulkin fir'auna ma domin fir'auna mulkinsa a misra ne shi da kanta ma ya ce wa na da fir'auna fi qaumi qala ya qaumi alaysa li mulku misr shi iyaka iyaka powersa kenan amma wannan duk duniya ne da shi da bukta nasa bukta nasa shi kuma ya mulki duniya gaba ɗaya shi ma ya yi yawo duk wata ƙasa a duniya sai da ta zama ƙarƙashinsa shi ne wanda ya azabtar da yahudawa to waɗannan su ne kafirai guda biyu da suka mulki duniya mutum biyu kuma musulmi sun mulki duniya na farko shine annabi suleiman dan dawuda alaihi salam sannan sai kuma zulkarnai wannan mutane guda biyu su ma sun yi mulki ne duk duniya shine sai mujahid ya ce na ƙarshe na hudu na biyar ɗin zai zo a cikin al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine Muhammad ibnu Abdullah al-Mahdi shi ma zai mulki ne a duniya gaba ɗaya ba kan wata ƙasa kawai ba ana fahimta ya mahadi yake mahadi balarabe ne ana fahimta kuma fari ne manzan Allah sallallahu alaihi sallama ya ce zai bayyana yana da kamar yadda wato hadisin abu sa'id al kudari na cikin abu dawud yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ajilal jabha zai bayyana mutum ne mai bayyanannen goshi malamai suka ce yana nufi yana da sanko ai kun san sanko ko aknal am sannan kuma yana da yana da tiririn hanci yana da hanci mai kyau dogon hanci siriri yamlaul ul arda qistan wa adlan kama muli'at zulman wa jura da abubuwan da malamai suka tattaro daga cikin hadisai waɗanda suke nuna kamanninsa wanda waɗansu hadisan sun inganta waɗansu kuma ba su inganta ba waɗansu kuma in aka haɗa wannan da wancan za su iya tadawa su ɗan bada abin nan su ɗan bada abin da za a iya karɓa ana fahimta cewa mutum ne wanda yake da matsakaicin kama sannan mutum ne wanda shi ma tsakanin kafafunsa sun buɗu kamar wanda ake ce gwane an fahimta sannan kuma wato abin nan kamar yadda na faɗa mutum ne fari kuma balarabe ne sannan kuma malamai suka cewa kamar yadda ibn al-qayyim ibn al-qayyim al-jawziya Allah ya masa rahama yake cewa shi a fahimtar ta hikimar da ta sa Allah ya sanya mahadi zai bayyana daga tsakon al-hasan shine Allah madaukin sarki ya saka masa ne akan namijin kokarin da yayi wajen hada kan al'ummar musulmi ya hakura da kujerarsa ta khalifanci kun san bayan rasuwan sayyidina ali ai ɗansa alhassan shi ya zama khalifa amma sai aka samu muawiya ibnu abi sufyan shi ma ya zama khalifa sai aka yi ta rigima waɗansu suna magoya bayan wannan waɗansu suna magoya bayan wannan da ya yi wata shida sai ya ga ya kamata gaskiya a haɗa kan al'umman musulmi a madadin ya nemi muawiya ya miƙa mulki zuwa gare shi shi ya haƙura sai ce ni na tattara mulkin na baka saboda ka haɗa kan al'ummar musulmi sai ya haƙura ya sauka gadon iyayensa kenan fa an fahimta kuma ba wai don saboda ya gaza bai iya ba amma saboda a zauna lafiya sai ya miƙa wa mu'awiya sai aka zauna lafiya shi kuma mu'awiya ya haɗa kan musulmi kuma ya yi aiki domin ya kasancewansa ɗaya daga cikin waɗanda suka iya wato shugabanci saboda ya daɗe yana riƙe matsayin gwamna a lokacin kalifancin sayyidina usman shi kuma da bayi da bai da experience na shugabanci da siyasa kamar irin yadda mu'awiya yake da shi haka mu'awiya sai ya karfi ya samu futuhat na musulunci ya yi abubuwa da yawa irin wanda ta yiwu alhassan din wato ya gane cewa ya ji daɗin mika masa da ya zama maslaha ce ga musulmi bayan haɗin kan da aka samu kuma an samu natija mai kyau saboda abin da ya kawo na ci gaba ga gwamnatin musulunci jama'a an fahimta to shine Allah sai ya saka masa sai zama a cikin tsabonsa jikansa zai fito kuma ya mulki duniya ma gaba daya ba ma kalifanci na irin lokacin su wanda yake karamin wato lokacin da duniya ba ta yawa ba na al'umman musulmi an fahimta sannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana cewa zai yi mulki ne na shekara bakwai waɗansu riwayoyi suka ce shekara takwas wanda ya fi tsayi shine wanda ya ce shekara tara a cikin wannan mulki za a samu wani irin salon mulki ne wanda mutane kowa zai shaida kowa zai shaida irin korafe-korafen nan da yanzu kuke akan mulki wanda duk yawon mutum wallahi wata rana sai ya gaza a wurin kuma duk kokarin mutum wallahi inda mutum zai sa a masa alluran bacci na shekara hudu ba zai taba bacci ba yana ta muku aiki billahi la ilaha illa illa ko wata rana sai an zage shi musamman inda a Najeriya ne to amma shi wannan wallahi sai ya kure har yan Najeriya sai ya kure sai kowa ya ji ya yarda ina ce babban matsalan ka kuɗi ne to annabi kan ya ce yuqtil malasi ha'al zai raba kuɗi bi mana wiyya ba tare da la'akari da wannan dan uwansa ne wannan dan garin su wannan bakar fata wannan wannan dan afirka kowa sai ya samu kuma wallahi sai ya zama ma an tambaye ka kana so ka ce ba so dan Najeriya a bashi kuɗi ya ce ba ni so sannan bayan wannan kuma mutane su da kansu ma banda kuɗin da zai rinka rabawa na gwamnati Allah zai sanya albarka a mulkinsa ruwa mai albarka a ko'ina ga abinci a ko'ina ga dabbobi sun wadata nama ta malanta ko ta ina ga cimaka ga duk abin da mutum ke so sannan uwa uba shine ga zaman lafiya siru fi halayaliya wa ayyaman aminin dare da rana biyun da ka gada ma ka shiga lokacin khalifa shine mahadi sannan kuma sai gaba ta gaba ita ce a ina zai bayyana ta ina zai fito abin ya tabbata mana daga hadisan manzan Allah su salama shine zai fito daga gabas ta tsakiya ne daga yankin iraki da kurasa asalin tushensa kuma amma inda zai fara karɓar mulki a masa mubaya'a zai fito ne daga madina an fahimta sai mutane kawai a lokacin su fara ganin waɗansu alamu nasa su ce kawai mu ba kai ne ya kamata fa ka riƙe wannan al'amari ana ta rigima kuma a makka tsakanin 'ya'yan khalifa guda uku wanda yana ce shi zai zama suna ta rigima har ana ta zubar da jini akan za a rusa ɗakin kaba a ciro zinari a ƙarƙashinta ana ta magana za a raba wannan watan dar shi kuma sun nufato sai su iso makka yanzu yana dawafi a tsakanin rukunul yamani kafin ya zagaya har yanzu tsakanin wurin zuwa hajarul aswad zuwa inda makamu ibrahim yake sai mutane su ɗan yi kuskus ce shi ne fa eh kuwa shi ne wallahi kawai shi kenan sai ayi kuwa a ce gashi nan ya bayyana kawai sai mutane gaba ɗaya sai su yi masa mubaya sai labarin sai baza duniya daga wannan yankin na makka ya bayyana a ko'ina cewa duniyar musulunci ta yi sabon khalifa sunansa muhammad Ibn abdullah al-mahdi an fahimta ko shi kenan shi kuwa yana ganin abun ya zama masa kuma baya so amma tun da ya riga ya zama dole ya karba lokacin ne shi ma zai gane ashe shi ne da bai sani ba shi ma ashe shi ne yana ganin wannan kuwa shi kenan kuwa sai ya rike wannan aiki da amana sai ya fita to hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam sun nuna cewa fadar gwamnatin sa ta zama baitul maqdis ne saboda babban aikinsa shine makka da madina ba matsala yana hannun musulmi amma baitul maqdis yana hannun zuwa yana hannun miyagu babban aikinsa shine zai je kwaci wurin kuma sai ya kafa fadarsa a wurin tenda ba za a sake kwatanta ba an fahimta sai zama fadar mulki a lokacin tana daga wurin ne sannan kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana mana cewa a ƙarshen zamani ne zai bayyana shi yasa mala albani yake cewa irin mutanen da suke bayyana wanda ya ce ne mahadi wanda ma a ce wani mahadi ya bayyana ta wuri kaza wani ya bayyana ya ce duk wani mahadin da ka lura da cewa kafin ya bayyana da lokacin bayyanansa babu alamun dujal babu alamun annabi isa a ɗan tsakani to ka san da cewa ƙarya ne kawai saboda abin da annabi sun sanya nuna mana shine za su haɗu da wa za su haɗu da wayannan guda biyu lokacin shi yana jagorantar musulmi dujal kuma yana jagorantar kafirai sannan annabi isa zai zo su haɗu da shi har kuma ma shi ya ja annabi isa a sallah an fahimta to ka duk waɗanda suka bayyana nan in baka ga alaman bayyana annabi isa ba ba ga alaman bayyana dujal ba to ka san da cewa dukansu gaba ɗaya na ƙarya ne ana fahimta ko to sai kuma gabar zance ta gaba ita ce bambanci tsakanin wannan mahadin da muke faɗa da wani mahadin na daban mahadi mahadi din nan an yi waɗanda suka bayyana da kansu suka rika cewa su ne mahadi na zo su daga cikin sun ga wani video clip na wani kwanakin baya da ya bayyana a yaman yace ina sanar da ku cewa ni ne mahadin nan da manzo Allah yake faɗa don ku zo ku mini mu a nace ta to kaje makka bara kaje tsakanin rukuni limani kana nan ko zuwa aikin hajji ga gareka ka ka tsaya a wurin kana cewa kai ne mahadi sanoni ma ya bayyana a Sudan kwanakin baya wani sufi ya bayyana shi ma ya sha kwalliya kawai ce shi ne mahadi haka wani ma ya bayyana a ƙasar Saudi Arabia a Riyadh haka aka rika samu wannan yanzu ya ce shine bahadi? kowa dai dan abun da ake samu a mahadin shine suke so su samu wani saboda neman ɗaukaka da kuma neman abun duniya wani kuma abun da yake jawo kurafat ne irin na mafarkai din nan ko mutum ya mafarki ya ji an ce shine bahadi? in ya tashi da safe sai faɗa an samu wani shehi ta wallahi ya bayyana kamar da wasa shi ya mafarki aka ce kai ne bahadi? da ya tashi ya zo ya zauna ya ce na ji annabi ya ce mini ni ne jikansa ni ne mahadi ku zo ku mu mu baya a yi kanunsa sai wani ma ya ce la wallahi ni ma na gani a farki ya ce mun kai ne wani ma ya ce kai ne aka za ka rinka dora nawa ana jin shawa shi ke nan mahadi ya bayyana amma yanzu an gama har ya mutu bai buɗe ko ina ba kai ba kama ji labarin ba sai yau irin waɗannan na ƙaryar an yi su kala kala an fahimta to amma babban wanda ya fi <clears throat> bukatar wato jan hankali shine mahadin 'yan shi'a kamar yadda mu ahlus sunna muke da namu mahadin 'yan shi'a ma suna da nasu mahadin amma yanzu abin da za mu yi kokari mu ji shine nasun shine namu namun shine nasu ko kowa da nasa kun ji sunan namu mahadin sunan sawa muhammad ibn abdullah al-mahdi ko al-hasani al-alawi jikan hasan kuma jikan sayyidina ali dan shi'a suna da mahadi mahadinsu sunansa muhammad ibnul hasan al-askari sake faɗan sunan ne ce sunansa muhammad ibnul hasan alwa al-askari wannan mahadin nasu shine imam na goma sha biyu daga cikin a'imma guda goma sha biyu na shi'a shi'a kala-kala ce shi'ar da ta fi shahara a yanzu wadda ita ta fi karfi saboda tana da siyasa a hannunta ita ce irin wadda ake yi wadda gwamnatin iran take jagoranta ita ce a shi'atul isna a shari'a wato shi'a ta imamai goma sha biyu duk wani dan shi'a irin wanda yake irin wannan shi a musamman waɗanda suke shi an ci irin na Najeriya sun yarda da wannan kuma sun yarda da kai suna da imamai guda goma sha biyu ma'asumai waɗanda ba sa laifi a wurin Allah kuma waɗannan a'imman suna da daraja da girma kamar yadda na ji da kunne na zazzaki yana faɗa yace sun fi annabawan Allah daraja sai ja aya na alkur'ani da zai nuna sun fi annabawan Allah daraja ayar ita ce wa izibtala ibrahima rabbuhu bi kalimatin fa atammahunna lokacin da Allah ya jarrabi annabi ibrahim da waɗansu kalmomi sai ya cika ya ci jarabawan sai da ya ci jarabawar ta Allah ya ce qala inni ja'iluka lin-nasi imama yanzu kan zan naɗa ka imam sai da ya ci jarabawan kafin aka bashi ya zama imam sai ce wannan ya nuna cewa ashe zama imam don ka zama annabi baka kai matsayin imam ba sai in ka ci jarabawa ka iya kaiwa don haka a imma sun fi annabawa daraja jama'a ana fahimta ko waɗannan a imma ɗin guda goma sha biyu Saidina ali ibnu abu talib shine babban su sai ɗansa alhassan ibnu ali sai ɗansa alhussein ibnu ali sai kuma jikokin shi alhussein ɗin amma sai aka ajiye Hassan a jefe, daga nan ba a sake tunawa da shi ba an fahimta jikan sayidina Ali ta bangaren Hussein wato Ali Zainul Abidin shine na hudu sai na biyar Muhammadul Bakir ibnu Ali ibnu Hussein din sai na shidda Ja'far ibnu Muhammad Ja'far As-Sadiq dan shi wannan Muhammadul Bakir din sai na bakwai Musa Al-Kazim dan wannan Ja'far din sai na takwas shine aliyu Riza dan wannan musa alkazim din sai na tara shine muhammad aljawad dan wannan aliyu Riza din sai na tara shi ne na tara sai na goma ne aliyu alhadi ibnu dan wannan muhammad aljawad din sai na goma sha daya shine alhassan ibnu alhassan dan wannan aliyu alhadi din shine alhassan alaskari Shi ne na goma sha ɗaya shi kuma shi ya haifi muhammadu ɗan alhassanul askari wanda shi ne imam na goma sha biyu kun ji yadda suke a jere haka na goma sha biyu ne wannan mahadin sunansa wato muhammad ibnul hassan al wannan muhammad ɗin shi ne mahadi wato na wurin shi'a bari ku ji kaɗan daga cikin ɗan labarinsa duk da lokacinmu ya ƙare waɗannan a'imma ɗin ɗaya bayan ɗaya suna gadon juna ne a matsayin su ne shugabannin da suke rike duniya da kuma al'umman annabi sallallahu sallama bisa aƙidar shi'a waɗannan ma'asumai ne ba sa laifi kuma darajar su kamar yadda na faɗa kun ji irin darajar su kuma ɗaya bayan ɗaya suke a jere daga na sha biyu shine sun rufe sun cika kenan to shi wannan alhakan din da ya haifi muhammad sai rinka ɓoye shi kar a gan shi saboda tsoron kada wani abu na fitina ya same shi a lokacin saboda lokacin suna ƙarƙashin mulkin abbasiya ne ba ka yi rinka ɓoye shi har sai da ya kai shekara biyar an fahimta amma yana karami din da yawa daga cikin mutane ba ma ya haifu yana da ɗa ba kuma ɗan nan zai zama imam da zai gawurta al'amarinsa ya zama ya cika duniya gaba daya amma ba a san yana da ɗa ba cikin wanda bai sani ba har da ƙaninsa ja'far haka ana nan ana nan sai faɗi ya mutu ana fahimta bayan wafatinsa sai shi ja'far sai ya yi ilanin cewa tun tunda yayana ya cika yanzu saiwa sai ni haka ni ne imam na sha biyun da ake faɗa yana naɗa kansa sai ya zo sai daga baya sai ya samu labari cewa a'a ai fa ya bar ɗa amma ɗan a ɓoye ne ba a sani ba daka yana zuwa da ya tabbatar da cewa ya bar ɗa sai ce ai tanazuli ya bar ma ɗan ɗan ya fi shi cancanta kuma wannan ɗan shine bahadi ana fahimta kawai shi kenan ya zo ya shiga ɗaki inda gawar ɗan uwansa yake sai samu ɗan akan gado ya sha rawani shi ke masa mubaya'a ana fahimta shi kuma ɗan sai ya gaya masa umarni na yadda za a gudanar da al'amura aka binne baban ya ce to kai ma kai shiru kar ka faɗa amma ni yanzu zan bata zan ɓuya don fako za a daina gani na amma zan turo wazirai wanda za su rinka kula da al'amuran duniya ɗaya bayan ɗaya zan turo kalifofi na guda hudu daga nan kuma ba wani kalifa ni da kai na nan ci gaba da gudanar da al'amura zaka za a yi shekara saba'in da biyu waɗannan khalifofin nawa suna zuwa don haka suka zo a musu baya a madadina ne ana fahimta ko sai ya ɓata kawai sai aka daina ganin sa daga shekara ta 260 bayan hijira ya tafi har yau bai dawo ba da ya tafi mutumin da ya fara turowa na farko shi ne Usman ibn Sa'id al-Amri bayan ka sai ɗan eh, wannan Usman din shi ma bayan ta sai Al-Husayn ibn Ruh bayan sai aka turo na karshe shine Muhammad Ali ibn Muhammad as samari daga wannan sai ce dama daga wannan na karshen baran sake tuno kowa ba ni ne zan yi da kaina to yana daga can kuma yanzu yana ta gudanar da abubuwa yana aiko da sakonni kuma yana kula da duk duniya yanzu a akidar shi a duk abin da yake faruwa yana gani kuma yana turo da sakonni kuma yana da jakadu amma dai shi da kansa yanzu yake yake yake imama sannan ana jiransa zai fito zai dawo kuma duk yanda kuke tsammanin nan yadda kuke gani ake ciki ana takura ma yan shi'a an kulle wane an harbi wane a zai zo sai ya kwata musu haƙƙinsu zai zo ya kafa gwamnati cikakkiya an fahimta wannan shi ne muhammadul mahadi na shi'a kuma wannan ita ce aƙidar ana ganewa ko to yanzu wannan abun da muka faɗa a kai ya nuna maka cewa kamar nasu mahadin akwai ɗan bambanci da namu mahadin haka ne kaga mu zagi nasu mahadin ba amma dai mun ce ba namu ba ne. haka ne kuma mu kan ba mu bukatar sa gaskiya an gane ko ibnu kasir ya ce shi a ganin da wannan abun duk hayaniya ne kawai yake faɗa cikin littafin annihaya bayan ya kawo magana akan mahadi kusa na ga muku ya rubuta littafi akan karshen duniya to a cikin annihaya ta fi tattini wal yake cewa yace ya ce wannan wanda aka ce ya shiga firdab a samun ra wancan mahadin ya ce ba wani abu ban da tambele irin na yan shi'a ya ce da ɗamsul basirati irin wanda shaidan ya sa musu ya ce in ban da ruɗu ta za ka yi abin da Allah bai bawa annabawa ba duk annabawan da suka mutu sun mutu ba kuma surga sun tafi amma a zo a ce akwai wani yanzu ya shiga wani wuri wani rami ya shiga ya ɓuya kuma ana nan yana da rai wallahi bai mutu ba kuma yana ganin duk abin da ake yin nan kuma zai bayyana shi ne nake ce kai ce to ai da ya kamata yanzu ne ya kamata ya fito ai da abubuwa sun kwaɗe alal akalli dai a samu latifin da zai sa zazzaki ya samu daman da zai je indiya nan ya samu ya kamata ya fito ya zai fito da abubuwa da yawa Allah ya saka da alheri wani malami mai bincike malamai na musulunci sun yi rubutu da yawa akan bambancin da ke tsakanin wannan mahadin da kuma mahadin ne. akwai littafi alfurukul mani'a baina mahdi sunna wa mahdi shi'a wanda muhammad taha fuwaila ya rubuta wanda ya rubuta wato bambance bambance har guda saba'in tsakanin shi'a da sunna a wajen mahdi to daga ciki ga kaɗan daga ciki ya ce bambanci na farko shine suna namu mahadin sunan sawa muhammadu dan abdullahi wancan kuma sunan sawa muhammadu dan hasan askari bambanci na biyu shine mu namu mahadin inji manzon Allah sallama dan fadima ne sannan kuma ya fito daga kabilar wa ai daga tsakon wa alhasan su kuma nasu daga tsakon wa husain sannan bambanci na uku shine shi namu mahadin an haife shi asalin haihuwa za a yi da mutane ba ma za a gane shi ba fa sai an zo karshe lokacin da Allah zai sa wa mutane ya kimsa musu zaɓansa, da kuma da kuma kimsa masa zai iya a dare ɗaya, in ji annabi sallallahu ya ce zai ji haka amma da ba da wani abu na bambanci kamar sauran mutane ne aka haife shi amma shi wancan fa abinda malaman shi a suka ce shine da aka tashi aikuwansa fa wa hamluhu wa fisaluhu wa ne duka fi yomin wahid irin yadda aka yi annabi isa haka aka yi rana ɗaya aka gama komi ba wani ɓata lokaci an fahimta aka ɗauki jikin aka haife shi aka rene shi aka yaye shi duk aka gama a rana ɗaya ka zo na ba namun bane na hudu shi ne ya shi nasu ya fuya namu kuma ba yana nan amma ba haife shi ba nasu an haife shi ya yi shekara biyar a duniya wasu ga ce shida kuma sai ya sai ku, amma shi namu ba riga an haife shi kuma ba zai shiga ko ba wani ramin da zai shiga a fili ma za a gan shi kowa yana ganin sa bambanci na biyar shine mu namu mahadin in yazo zai zo dukkan musulmi ne amma shi'a sun ce nasu in yazo zai zai ciki a ne daga halin da suke ciki kaga nasu su kadai zai wa aiki mu kuma namu zai wawa dukkan mu kuma zai hada dukkan musulmin duniya gaba daya Allah ya kawo wanda zai haɗa kan musulmi na shidda ka zan zo ashe mu muna fatan namu ya zo amma ba musu bakin cikin nasu ya zo tun da ya taimake su ne su dama sun ce ba ruwansa da mu za ka mu ma ba ba ruwanmu da shi na shida ne mu namu in ya zo zai girma masa habban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kuma zai aiki da sunnar manzan Allah Sassan kuma zai girmama dukkan matan annabi sallallahu alaihi wasallama don an ce akan sunna zai rayu amma shi wancan fa in yazo na samu matsala don in yazo sai ya tona kaburburan sahabbai ya musu bulala kuma Aisha kan ma cewa suka yi sai ya ciro ta daga kabari ya mata haddi saboda laifukan da ta yi nan duka sai ya yi haddi gaba daya kafin ya ce su sake koma su mutu kaga ya dan samu matsala don dai ba za a yi wannan muna gani wallahi mu bari ba don haka wallahi ya fito sannan na bakwai a kan kawai ma zuwa bakwai ya isa na bakwai shine shi mahadi namu zai zai raya addinin musulunci ne yanda annabi sallallahu alaihi zai sa musulunci ya zama kamar yadda kamar yadda raƙumi ke kwantawa ya fitan wuyansa saboda tsaban eh, eh, eh, tsaban nutsuwa da kwanciyar hankali haka zai sa musulunci ya zama amma wancan fa malaman shi'a sun ce in ya zo ya hadimul masajid da kullaha duk masallatai zai rusa har masjidul haram zai daga hankalin mutane ya rusa masallatai Allah ya kyauta za sai ya zo wannan kaɗan kenan daga cikin bambance-bambance da ke tsakanin mahadi namu na musulunci da kuma mahadi na shi'a ana fahimta ko waɗannan abuwa duka da muka yi ta bayani dangane da bayani akan mahadi eh, na ahlus sunna littattafai malamai da yawa na musulunci sun bashi ya kwarai da gaske har suka yi rubuce-rubuce akai waɗansu suka tattara hadisai waɗansu kuma suka tattara a satsin da aka samu wanda suka inganta akai littattafan da suka fi muhimmanci akan wannan akwai littafin alƙaulul muktasar fi alamatil mahadil muntazar na alhafiz ibn hajar alhaitami a shafi'i sannan akwai littafin al-arba'una fil mahdi na abu nu'aym al-asbahani akwai littafin al'arful wardi fi أخبار mahdi na al السيوطي أقول akwai littafin at-tawdih fi ma tawatara at-tawdih fi tawaturi ma jaa fil mahdi al-muntazar wad-dajjal na sannan abu na ƙarshe shine ko daga cikin malaman suna akwai waɗanda suka ɗan yi rawan kafa wajen shakka akan cewa shin ma maganan mahadi gaskiya ne kuma shin ma akwai wannan mahadin ko ba zai bayyana ba waɗansu kamar ibn khaldun a cikin mukaddima kamar su muhammad rashid riza su waɗannan allah ya musu rahama kamar su sheikh ahmad amin da sheikh Abdullah bin zaid al mahmud duk waɗannan suna daga cikin wanda zalla ta ɗan jasu suka yi kokwanto akan haka kaka ana samun malamai kamar da aka samu wasu malaman suna suka yi inkarin zuwan annabi isa da dawarsa maiwa saboda dalilai da dalilai haka na shubuhohi waɗansu daga cikin shubuhohin sun ce saboda alkur'ani ba a yi magana akan wannan bahadin ba kuma in yana da muhimmancin da har za a ya kamata a ce Allah faɗa cikin alkur'ani to amma amsar da zaka bayar akan wannan shine akwai mana cikin alkur'ani dalili a cikin alkur'ani shine wa ma atakumur rasulu fakuduhu wa ma nahakum anhu fantahu abinda annabi ya zo muku da shi ku karba kuma Allah ce wa ma yantiqu anil hawa sai annabi kuma shi da kansa yazo yace mana ba mahadi zai bayyana to kai kaga Alƙur'ani ne yace mu gaskata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan sun ce saboda hadisan bai zo a cikin sahihaini ba inda ya sun inganta sun kai haka da an samu bukhari da muslim sun goyito hadisai nawa ne bukhari da muslim suka bari dama su ma basu ce za su yi hasarin ilimin musulunci duka a cikin littattafan ba imam muslim ma ya faɗa ya ce abin da ya bari a imam bukhari ma da muslim duka sun ce abin da suka bari yana da yawa na wanda suka inganta daga annabi sallallahu alaihi su dai sun sa wasu sharadi ne da sai hadisi ya cika kafin su sashi a ciki haka ba ka yin hasarin wannan akwai abubuwa da yawa da muka yadda muke bauta wa Allah da su wanda ba cikin Bukhari da Muslim suke ba wa illa ma ga kaɗan daga cikin abin da muka karanta na hadisi a cikin tsayin muslim wanda yake ishara akan haka sannan kuma sun ce kuma ai in aka bar wannan abun zai sa a samu mutanen da za zo suna cewa su ne mahadi to aka gara ma a share maganar kawai a ce babu mahadin sun ka aka bara ka warware matsala ba an fahimta kuma ka zama kamar su kenan da wanda ya zo ya ce akwai mahadi ni ne mahadin da wanda ya zo ya ce ba mahadin gaba daya waye wanda ya gaskata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wanda ya gaskata shi ko ba bai gaskata shi ba wanda ya ce akwai ya fara gaskatawa sai ya kare shi cewa shine shi an fahimta wancan ko shi bai ma fara gaskata shi ya ce babu gaba daya kaga kuskure ne duka haka bai kamata a magance kuskure da wani kuskuren ba jama'a ana fahimta haka wannan shi ne abinda lokaci ba mu dama mu karanta dangane da mahadi jikan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda kuma labari ne na gaskiya daga taskar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ba hadisin zai bayyana kuma kamar yadda muka ce bayyanarsa <clears throat> bushara ce ko abin yi wa ɗan uwa musulmi da ahlu sunna bushara ne saboda ɗaukaka ce zai kawo wa musulunci kuma wato ɗaukaka zai kawo wa al'umman musulmi da ci gaba da kuma samun nutsuwa sai dai mu musali kamar yadda malaman sunna ke ce mana mahadinmu ba irin mahadin yan shi'a bane da haka ba jiransa aka ce mu yi ba kuma shari'ar musulunci ba ta ɗora mana cewa ibada ne mu jira zuwansa ba kai dai annabi sallallahu ya ce ubashirukum bil mahdi ina muku bishara to kuma muna yi wa juna bishara da cewa zai bayyana amma sawa'un zai bayyana a zamanin mu ko ba zai bayyana a zamanin mu kai dai zai bayyana kuma mun gaskata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan abubuwan da ya faɗa na alkhairin da zai kawo wa al'umman musulmi da musulunci mun gaskata shi akan wannan amma mu ba a tsora mana cewa mu zauna mu jira shi ba kuma ba a ce mana mu daina aiki sai ya zo ba kuma ba a ce mana mu daina gwagwarmaya ba haka za mu ci gaba da gwagwarmaya na addini da gwagwarmaya ta rayuwa mu inganta kanmu kuma mu gyara abin da za mu iya gyarawa sauran kuma yana hannun Allah abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada kuskure Allah ya gafarta mana wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina Muhammad وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته